This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri abu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa ke farin cikin jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wata kalubala da masu sana'ar rini a jihar Kano ke fuskanta da ke neman ya durkusar da su. Muna kuma da rahoto kan 'yan gudun hijira da suka isa jihar Niger daga niger Sai kuma rahoto kan badakalar siyasa a jihar Adamawa da batun mura tsuntsaye da ake ta yayatawa makon jiya a jamhuriyar niger amma duka sai bayan kun sha labarai. Masu ware Assalamu alaikum. Mahukuntan kasar Macedonia sun ce mutane 30 ne aka kame arewacin kasar bayan wani ba ta kashin da aka kwashe rana guda ana yi wanda ya dalilin mutuwar mutane 22 ciki ko har da 'yan sanda. Sai da an ce mutanen da aka kame za a tuhume su ne da aikata ta'addanci. Kotu a babban kasan ta Macedonia wato Skopje ta faɗa jiya Litinin cewa cikin mutane goma sha takwas da ake tuhuma suna zaune a makwabciyar kosovo inda nan ne 'yan kabila albaniyawa suka fi yawa sai kuma goma sha ɗaya daga cikin su 'yan macedonian ne sai kuma mutum guda ɗan albaniya yanzu haka su talatin ɗin duk an kulle su har na tsawon kwanaki talatin kafin a shirya lokacin da za a gurfanar da su domin yanke musu hukunci an bayyana cewa rabon da ga irin wannan faɗan na ranar lahadi tun a cikin shekarar 2001 wanda aka yi na 'yan kabila albaniyawa da ya dalilin ta 'yan sanda da wasu mutane har su 37 da suka samu rauni iri daban-daban a garin kumunovo wanda yake garin albaniyawa ne da yake kusa da bakin iyakar kosovo da sabiya 'yan kabilan albaniya dai sun kai kashi 25 daga cikin daukacin jama'ar kasar ta macedonia da ke yawan jama'a sama da miliyan biyu wata jaridar kasar mai suna skopje lamj ta rubuta labarin cewa wata kungiya ta dauki alhakin haddasa wannan rikicin. lauyoyin nan da ke kare dan talikin nan da ya dana bom a boston mai suna duke hawks sanev sun ce sun kammala nazarinsu wanda zai sa su ga cewa alkali ya mai da hukuncin kisan nan na dauran rai da rai shaidu 44 da lauyoyin suka kira cikin kwanaki 8 da suka ba da shaida cikinsu har da 'yar ɗarikan katolikan nan helen prigen wadda sananna ce wajen kyamar ganin an ba da hukuncin kisa kuma tana tarihin ganawa da mutanen da aka yanke hukuncin kisa a gidajen yare a nan amurka ba shakka Bridgen ta tabbatar cewa ta gana da wannan dan taliki har sau biyar a cikin watanni biyun da suka gabata amma kuma ta ambato shi yana cewa ba wanda ya cancanci ya sha wahala irin wanda suka sha ta ce ta ji alamun damuwa a cikin muryarsa inda yake nadamar aikata abin da suka aikata na tada bom dab da za a kammala gudun gasar ya da kanin wani wanda aka yi a boston a cikin shekarar 2013 wanda kuma ya dalilin mutuwar mutane uku kana wasu 264 suka samu rauni iri daban-daban labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc rahotannin na zaben kasar poland zagaye na farko ya nuna cewa dan takarar nan andres dudu mai kalubalantar shugaba boronis low komaruski shine ya ci zaɓe amma kuma da aka fidda sakamakon gaba ɗayansa sai ga shi ya buje da ga samun kashi 35 yayin da shugaba komorowski na da kashi 34 abin da ya sa dukansu biyu sai sun sake shiga zagaye na biyu na zaben wanda za a yi a ranar 20 ga wannan watan da ake ciki wannan nasarar dai mai kalubalantar shugaban ya sa masu kula da al'amuran da kan je su komo kan harkokin demokuraɗiyya na cewa wannan shine babban bazata a siyasar kasar ta poland wanda da farko bincike ya nuna cewa shugaban da ke kan gado zai lashe zaben ba da wani kace na ce ba amma sai gashi zai sha mamaki haka shi ma mawaƙin nan da ya shiga takara wato powell kukis ya zamo na uku a cikin zaben da wajen kashi 21 na kurin da aka jefa masu sharhi akan harkokin siyasar kasar suka ce wannan ya nuna a sarari cewa mutanen kasar sun fara gajiya da yadda shugaba mai mulki ke tafiyar da ragaman mulkin kasar kenan ma'aikatan tsaro da jami'an hukumar nukiliya ta amurka suna yi wa majalisar dokokin kasar bayani akan yarjejeniyar da amurka za ta shiga da kasar china akan batun nukiliya har na tsawon shekaru talatin wannan tattaunawar tasiri da ake yi a nan washington ya sa yanzu haka majalisar dokokin kasar amurka za ta yi nazari domin duba yiwuwar sake kulla hulɗar sarrafa nukiliya ɗin da ƙasar china wadda aka yi shekaru 29 da suka gabata kuma zai ƙare a ƙarshen shekara mai zuwa idan allah ya kai mu idan an cimma matsaya wannan yana nufin china wadda take da babban kasuwar nukiliya za ta samu damar sake sayan fasahar nukiliya tare da sarrafa shi daga ƙasar ta amurka kamar wannan kamar wanda china take da shi a halin yanzu amurka na da 21 da ta sa ta kulla da wasu kasashe ciki ko da taiwan shugaba obama dai ya buƙaci 'yan majalisar da su amince da wannan bukata da yake aiki wa 'yan majalisar wannan bukata mr obama ya ce samar da wannan yarjejeniyar zai ƙara danƙon zumunta da ƙasar ta china labaran duniya kenan ko ka saurara. To bari mu buɗe taskar hotunan namu daga jihar Kano, Najeriya inda masu sana'ar rini a jihar suka koka kan yadda 'yan China suka mamaye wannan sana'a tasu. A don haka suka buƙaci hukumomi da su ɗauki matakan ceto su daga durƙushewa. Daga Kano ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana. Wace musiba ce ta kunno mana cikin wannan sana'a tamu fasahanmu muka samu baƙi suna amfani da ita. fasahar da muke yi muke rina kaya muke rina mutane kaya a kasuwa ita suke sata sai su je su kai can garin su sai su kawo shi a rane maimakon su ban mana farar shadda da suke kawo mana muke yi da chemicals din duk a gurin su muke siya to amma sai su je can su rina su kawo nan akalla ina da yara sama da ɗari takaice muna da members wadda suke cin abinci a cikin wannan sana'a sama da mutum dubu talatin akalla birni da kewayen kano kawai banda lokal government na waje malam bashir dauda aliyu dawakin kudu kenan shugaban kungiyar masu rina tufafi a jihar kano yakubu lawal Isha da ke zaman sakataren kungiyar ya fayyace irin mutanen da suke amfana daga wannan sana'a yana mai kira ga gwamnati dangane da wannan al'amari akwai bangaren mai stati akwai bangaren mai rina akwai bangaren mai jika akwai mai shanya akwai mata da suke mana ninki a cikin gida akwai kananan yara da suke fesa mana ruwa akwai mata masu ɗebe gawayi akwai mata waɗanda suke mana ɗaurin kamfala akwai masu bugu duk suna amfanuwa rini al'adar mu ce ga dassa muka idan yana ɗaya daga cikin abin da ya zo ƙasa na har ya kawo mana addini mun rubuta takardu sanar da hukumomin da abin ya shafa ya kamata a ce gwamnati ta kare mana wannan sana'ar tamu ba muna cewa a kori dan cana daga najeriya ne ba asali suna kawo mana farai shadda suna kawo mana chemicals ɗin da muke rini abin da muke da bukata kowa ya tsaya a matsayinsa su tsaya a matsayinsu na waɗanda suke kawo mana wancan abun ko yaya wannan kalubale ya shafi 'yan kasuwar da ke cinikayyar wannan shadda da ake rinawa alhaji kabir ya ubabba wani dan kasuwa ne a kasuwar tufafi ta kantin kwari ni ina da bako dan kamaru ina da bako dan dan Chadi ina da bako dan Nijar yau an waye gari ba sa zuwa sun koma sai da sayan galilar cana so a da kan yi kuɗi ina yin ciniki miliyan takwas miliyan goma miliyan bakwai yau an waye gari a ranar wata sai a dubu bakwai so zuwan yan cana mu ina lillahi ne domin sun dakile mana komai kaga tumi so suke su karya mu tuni dai masana harkokin shari'a da dokokin ƙasa suka fara tsokaci dangane da wannan batu barista audu bukar tibula ma lauya ne a nan kano ba wai a najeriya kawai ba a duk wata ƙasa mai hankali akwai abin da ake kira wato infant industries protection uh, majors ma'ana waɗansu matakai da gwamnatoci suke ɗauka don su kare wato ƙananan masana'antu na cikin gida idan muka duba a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa akwai abin da suke kira special and differential treatment wanda ya ba ƙasashen da ba su ci gaba ba dama su wato takaita waɗansu daga cikin kasuwanci don su ce iya 'yan ƙasarsu ne za su yi kuma abin da gwamnatin najeriya ya kamata ta yi sai kenan ga sana'ar nan da kuma sauran masana'o'i wanda 'yan china da sauran 'yan kasashe irin su lebanon da sauransu suka shigo yanzu suke kokarin koran mutanenmu wato in ka karanta sosai abin da ya faru a wato afirka ta kudu yana da alaka ta kud da kut da irin wannan abu barista audu bukar tibila kenan wani lauya a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka

To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Haɗa tsayi, mu bar kabilanci da bambanci, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba Mu haɗa yayi, mu bar da milanci da a junanmu. Mu haɗa yayi, mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. idan na bukata ka zo birni ku zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. Idan na Kano idan na bukata ku je iko ka zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. Da Hausa da Yarba Ibo a Najeriya, Najeriya uwa uba Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya uwa uba Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa uwa uba sharrin uba sun yi a taimaka Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. General Buhari ma ya taimaka Najeriya. To madalla bari kuma mu nufi jihar Adamawa inda wata kungiya da ke ikirarin kishin raya jihar ta yi barazanar kai kakakin majalisar dokokin jihar Alhaji Ahmadu Fintiri gaban hukumar yaƙi da zarmiya da cin hanci da rashawa wato EFCC kan wasu kuɗaɗe da wato wannan kungiya ta ce ya yi amfani da su wajen aiwatar da ayyukan rayawa da kuma biyan ma'aikatu a lokacin da ya rike mukamin muƙaddashin gwamna. ga wakilin Sanusi Adamu da ƙarin bayani. dambarwar siyasar jihar adamawa musamman tsakanin bangaren zartarsuwa da na majalisar dokoki ya samo asali ne a watan yulin shekara 2014 lokacin da majalisar dokoki ta tsike tsohon gwamna murtala yako yayin da mataimakin sabala james glari ya yi murabus kannan daga bisani kotu ta mai da shi kan karagar kujerar gwamna a karshen shekarar da ta gabata tun sannan ne fa takaddamar sai kara kazancewa take yi yadda ya koma na tonon tsilili iri yayin da kowane bangare ke zargin ɗayan da almubazaranci da yin sama da faɗi da rubda ciki kan dukiyoyin jama'a wannan lamarin yanzu ya ɗauki sabon salo yadda kungiyoyi masu ikirarin kishin raya jihar adamawa suka soma tsoma baki a dambarwar da ke tsakanin bangaren zattaswa da na majalisar dokoki na jihar adamawar na baya-bayan nan ita ce kungiyar nan da ake kira adamawa people's progressive movement karkashin jagorancin barista sunday joshua wagira wadda ke ke zargin kakakin majalisar dokoki na jihar adama alhaji ahmadu fintiri da kashe naira biliyan 22 a cikin kwanaki 86 kacal kan kwangiloli na bogi. Ya bayar da kwangiloli a wuraren da mun san a lokacin da aka ce an bayar da kwangilan nan Boko Haram suna wurin. Babu rekod kan cewa kuma an mayar da kudaden da aka bayar na kwangilolin nan. Amma raban garta a Kamale da Kirtinga. Wayannan wuraren nan duk suna hannun Boko Haram a lokacin da aka ce an bayar da kwangilan nan. Ba Boko Haram din ne aka ba su kwangila. Kaga duk wayannan akwai ayoyin tambaya wanda dole ne shi fintiri sai ya zo ya mana bayani wa mutanen Adamawa. Idan ka shiga gari zaka samu jama'a mm. suna ba fintiri saboda ayyukan ne eh ka san ka dade kana neman ruwa kai yawo ka tagayyara ba za ka bambanta ruwa da yashi ba duk wanda ka samu sha za ka yi kawai alhamdulillah shine abun da ya faru da mutanen adamawa barista da joshua wagira kenan jami'in yada labarai na kakakin majalisar dokoki na jihar adamawa ahmadu fintiri solomon kumangar ya ce zargin da bangaren zuwa da kuma masu adawa da kakakin bita da kulli ne kawai ganin cewa dan gajeren lokacin da kakakin ya rike mukamin mukaddashi ofishin gwamna ya aiwatar da ayu rayawa da dama ciki har da biyan ma'aikatan jihar adamawan kudaden watanni biyu na albashinsu da gwamnatin murtala yako take biyan su wannan bita da kulli ne duka maganar banza ne ya zo ya bayyana dukkan adadin kuɗin da ya samu miliyan ashirin da ɗaya da wasu da yan kai kuma ya bayyana wa duniya gaba ɗaya iyakacin kuɗaɗe inda aka kar maganar da kake magana na na na lokacin da ai eh, maganar garta da kamale ai gaskiyar magana ce wane ne zai iya je aiki a wurin tunda sojoji makansu gudu suke lokacin kuɗaɗen nan suna nan ayyuka ayyuka wato ministry of works kenan sai dai abinda masu lura da al'amuran siyasar jihar adamawa suka kasa warwarewa shine mai bangarorin biyu ke neman cimma ganin cewa sauran kasa da makonni uku kacal wa'adinsu ya kare gashi kuma rashin jituwar da ke tsakanin su sai kara zurfafa yake yi maimakon amfani da ƙwararren lokaci da suke da shi wajen cika alƙawura da kuma kalmal ayyukan rayawa da suka soma kafin karewar wa'adinsu nan da 'yan makonni masu zuwa sanusi adamu da muryar amurka daga yola najeriya yan To bari kuma mu nufi jihar Niger inda aka karɓi bakuncin waɗansu 'yan gudun hijira wakilin Mustapha Nasiru Batsari jamuje. 'Yan gudun hijirar da ƙasar jamhuriyar Nijar ta kuru saboda rikicin ƙungiyar Boko Haram 140 ne suka isu nan jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. Mutanen dai waɗanda masu sana'ar kamun kifi ne a yankin Difa da ke ƙasar jamhuriyar Nijar, 'yan asalin jihar Naija ne da suka je can domin gudanar da sana'ar kamun kifi. Shugaban tawagar 'yan gudun hijirar Malam Abubakar Usman ya ce sun tafka asara mai yawa tare da ganin wahala iri-iri kamin isowarsu nan jihar Niger. Sana'an da muke yanzu ya riga ya ta tsaya. Taimakonmu shine kamar inda za a je mu aje mu kamar local government namu zuwa kauyukan da za mu zauna to muna neman taimako tun da kan gwamnatin tarayya haye zuwa ta jiha domin taimako muna da yara kankana da mata ku da wani shiri na idan komiya daidaita a hakikanin gaskiya a yanzu nan kan koda komiya daidaita sai mun ɗau lokaci kamin mu ce za mu koma wannan area ya yanayin tashin hankali yake inda kuka baro gaskiya tashin hankali kan a wannan area musamman ga hausawan da suke wannan wurin su suka ganin bala'o'in da ke faruwa akan wannan abin domin su ne duk wani hare-hare ma da wa'annan mutane suke kawo musamman su yan boko haram suna yana faruwa ne duk a garuruwan da hausawa suke to akwai mata da yara ƙanana a cikin wannan tawaga da ke zaune a sansanin alhazai na jihar naija a yanzu haka ga kuma abinda wasu daga cikin su ke cewa suna na fati mun fito daga cikin nijar gaskiya mun sha wahala saboda muna cikin kawun kifi aka ce an rufe hanya wata uku wata uku ya ka lokacin da za a buɗe hanya ba a buɗe ba sai daga baya aka ce duk ɗan najeriya ya koma aikin najeriyan shi duk wanda bai fita ba za a kone shi a kone shi a kone kuma dukiyar shi sai samu kuma dukiya mu kuma muna son rayuwar mu sai muka fita Suna na Hawwa Umar gaskiya mun fita daga hali wani musiya kuma wahalan da muka sha Nijar ba iyaka hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger ce dai tare da jami'an tsaro ke aikin tantance waɗannan mutane kuma tuni ma har an gano cewa 'yan asalin ƙananan hukumomi bakwai ne da ke nan cikin jihar Niger Malam Garba Salihu jami'i ne a hukumar ba da agajin gaggawar ta jihar Niger. Mun kawo su ainihin camp aka yi kokarin ciyar da su tukun muka kuma duba lafiyan jikinsu da muka fara tatance su muka gane wani local government ne. Wani yanayi jikinsu yake ko yanayin lafiyarsu? A cikinsu dai akwai marasa lafiya dai guda shida wanda ajiyan mun kira likitocinmu sun zo sun duba su kuma an ba su magani ajiyan. Daga cikin waɗannan mutane dai dai an samu 'yan asalin jihar Kogi da kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma tuni aka tura su ya zuwa garuruwansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To bari mu karkare a jamhuriyar Nijar inda masu sana'a sai da kaji suka koka sabili da rashin samun kasuwa bayan sanar da mura tsuntsaye duk da yake an bayyana shawo kan matsalar. Ga rahoton da wakilinmu Sha'ibu Mani ya haɗa mana dangane da batun. bayan bincike na ƙwararrun likitoci da ƙasar italiya ta tabbata gaskiya ce mara tsuntsaye ce ta barke a cikin wata gonar kaji da ke nan birnin maraɗi tarakta salihu isyaku na ma'aikatar kare lafiyar dabbobi na jiha ya tabbatar da haka wannan mura tsuntsaye tabba ita ce mura tsuntsaye kuma irin wadda aka samu a kano cewa da virus h sanke kuma wannan virus tabba shine annan yana sirkule a cikin wannan farma ta gidan gona da mun ka samu wannan barakaci akwai shi da illa babba ga mutane mura tsuntsaye wadda aka ce ma h ita ce wacce ma wata ma pathogen tana iya kama mutum saboda akwai lokacin da ta canza yanayi har ta zanta samu illa ga rayuwar da adam cutar da likitoci suka ci tana iya kadama bil adama muddin ba dauki kokarin matakai ba to ku masu hadarar sai da kaji me za ku ce akai to mu dai matsala ce gare mu yasa matsala ce gare mu saboda mu dai ba mu da inda za mu neman wani abinci ta bangaren kaza ganan ne muke samu abin za mu ci mu biya mu kamar bukata ko kama a mu dai mu abin da ake kai kaji mun san da shi dan yanzu ina hada kasuwanci ta kwana gare kuma sai da kaji ko hada hada kasuwanci yanzu dai musallan da adda kwai ga dai abin da ya tabarbare saboda mutanen masu sai kajin ku da sun yarda da a'a ba gaskiya bane abin da kuke gai to kuma sun dan rage can kaji tunda yanzu sai ka samu mutum da kazar da za ta kai kwana goma bai saida ba to gaskiya masai masaida kaji ba mu da shi hujja abin da yasa mu kaza mu ba zama take ba kaza an ta zo nan kwana ɗaya racikon na uku ranar ta tashi to mu nan ya za a zo a ci mana da marasan sai eh, ku ba ku sayo na gidan gona ku sayar da a'a ba mu sai mu nan ba mu sai da kajin gidan gona ai kuma cuta ce take tashi da muke so mu gaya maka kajin mu na saidawa ne ba masu zama bane ba sannan wani irin nau'in matakai ne kuka dauka da rakata na ma'aikatar kare lafiyar dabbobi na sha malam salif isyaku da amsa deja abin da a saura cikin dubu hudu da dari da arba'in din kaza dari biyu da talatin da uku ne kai an toye su an gina rami an turbude shi kuma kwannan wajen eh, dubu ishirin da tara ne an kona su akwai kuma kwaiwayen da suke cikin mashin ta kyankyasa wajen dubu ishirin da takwas da dari takwas kuma kuma wannan kwan duka an hudu su an toya kenan a cikin gonar shi yau ba dan kwai ko dan kaza guda da ake yawo cikin gona an sa kuma magunguna an hesa ta ko ina ta ganin cewa wannan kwaya cutar ta tsaya daga nan cikin gona sannan kuma an dauki matakai a cikin gari na maradi duka inda muke tsammanin adda kaza ake kiwon kaza mun dauki shi ni mun aika za su tabbatar mana cewa ciwon nan ya yadu cikin gari ko bai yadu ba ai muna fata ya tsaya can su masu sai da kaji kaka za su kenan ko daga burkina faso ko daga najeriya ta wannan hanyar ne abu ya shigo mu kenan kiran da gare ni zuwa mutane masu aikin kashi eh, su yi hakuri su kama muna kokowa wannan cikin dan sati biyu uku da za su wuce ayyuka za su koma daidai amma yanzu eh, idan ya kasance kullum ana ci gaba da kawowa kamar koma baya ne ake ana kokarin kashewa kuma ana kokarin sa wucewa Sha'ibu Mali murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar Likitoci mu dauki shawararsu mu domin muna ganga wannan ciyon baya in kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo a nan washington na cewa karfe uku da minti 24 na asuba sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum. Ni ne Usman mai cajin kanar kara shanu Olodo, Ogun State, Nigeria. Ina gaya da ma'aikatan sashen Hausa na murya Amerika, ina fata kuna lafiya. A kwanan baya, an yi ranar ma'aikata na duniya. A lokacin da shugaban kwadago na Najeriya ya kira ga gwamnonin jihohi kowane gwamna ya yi kokari ya biya bashin da ma'aikata ke bin sa. Sannan kuma gwamnatin Najeriya mai barin gado akwai abu biyu da za ta fuskanci za ta fuskanci ɗayansu na ɗaya dai ko ta yi tambo na bashi ma'aikata ta tahi ta biya bashi ma'aikata ba ko komi tsawon tarihin ta an ka ambato ta lalle sai an tuna da ta ta ta bashi na biyu kuma ko kuma gwamnati mai barin gado ta su kasance su guji yin rubda ciki akan baitul malin ƙasa su san da cewa lallai wannan dukiya ba nasu ne na al'umma ne ba baki ɗaya to idan sun kai haka duka kwama talan da an kai a lokacin mulki karshen gwamnatin sun ka bar abin a zo a gani to lalle za su samu yabo su samu suna kamar yadda shugaba kan ya samu yabo a lokacin da ya yi riga malam masallaci ya kira general muhammadu buhari ya taya shi murna ya taya shi murna samun nasara akan zaben da an kai tun lokacin baya kamin lokacin bayanar da sakamakon zaɓe. wannan shine ra'ayina salamu alaikum assalamu alaikum boa mai magana bashir kwamfuta daga madogu lokal gama kano state nigeria ina so in ba da ra'ayina ma'alfar alfarma ga mai girma gwamnan jihar kano na wanda za a da kwana goma sha takwas girma abdullahi umar ganduji cewar yawa allah da annabi a duba titin da ya taso daga sabon titi ya wuce ya shiga madu ya wuce ya koya fita ta kwana dan da a daure titin nan ko fati ne a yi mana shi domin a gyara saboda titin namu wallahi ta baki ya gama mutuwa don haka wannan shi ne tallafin da nake so isar wanda wannan zance ya haɗu da dukkanin al'ummar karamar hukumar madobi kiri bebeji don haka wannan shi ne tallafin da muke so na gode. To madalla kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. masana ilimin kimiyya sun bayyana cewa matsanancin zazzabin typhoid da ke jin da yake kin jin magani na nema ya kaka gida a wasu sassan afirka da kuma wasu gabashin kasashen asiya masanan suka ce a wani binciken da aka bayyana a kundin bincike mai suna journal nature genetics a turanci ya kunshi tattara alamomi da su ya kai 1,800 na kwayar da ke haddasa wannan cutar daga kasashe 63 mahukuntan kasar macedonia sun ce mutane 30 ne aka kame a arewacin kasar bayan wani ba ta kashin da aka kwashe rana guda ana yi wanda ya dalilin mutuwar mutane 22 ciki ko har da 'yan sanda sai dai sun ce mutanen da aka kame za a tuhume su ne da aikata ayyukan ta'addanci kotu a babban kasar ta ce macedonia wato babban ƙasar macedonia skopje ta faɗa jiya litinin cewa cikin mutane goma sha takwas da ake tuma suna zaune a makwabciyar kosovo inda nan ne 'yan kabilar albania suka fi yawa lauyoyin da ke kare dan talikin nan da ya dana bom a boston mai suna dick hoff sun ce sun kammala nazarinsu wanda zai sa su ga cewa alkali ya mayar da hukuncin kisan na zuwa na daurin rai da rai shaidu 44 da lauyoyin suka kira cikin kwanaki takwas da suka bada shaida cikinsu har da 'yar ɗarikan katolika nan helen prijen To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da la'asar mu sake shigowa da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Ladan Ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da haɗa shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.